yau lahadi rasha na makokin mutuwar matafiya 117 da ma'aikatan jirgi bakwai a hadarin jirgin sama ji asabar a yankin sinai na kasar masar kusan dukkanin matafiyan rashawa ne 'yan yawon bude ido da ke komawa st petersburg daga birnin shakatawar nan na sham el sheikh da ke masar akwai kuma 'yan kasar ukraine su uku a cikin mamatan ya zuwa yanzu masu ayyukan ceto sun zakulo gawarwaki akalla 129 da akwatunan naɗe sautuka biyu na black box da ke naɗar dukkanin al'amura masu nasaba da tafiyar jirgin ciki har da sadarwar tsakanin matuƙa jirgin ƙwararru na sa ran waɗannan na'urorin naɗe bayanan za su taimaka wajen sanin abin da ya haddasa faɗuwar jirgin ƙungiyar isis shiyar masar ta yi ikirarin kakkaɓo jirgin to amman ƙwararru a fannin sifirin jirgin sama da na soji sun ce hakan ba shi yiwuwa suka ce jirgin na tafiya ne da nisan mita dubu tara da ɗari a sararin subhana kafin ya rikito kuma isis ba ta da makami mai linzami bai iya kaiwa can ya kakkaɓo tuni wasu manyan kamfanonin jiragen sama na turai wato air france da Lusanta suka dakatar da gittawa ta wannan wurin saboda kare lafiya